بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. barkan mu saduwa a wannan yammaci na lahadi biyu ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida na hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na biyu ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci ne tsarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wali allah ta'ala ya tsaye shi mishi domin ci gaba da gabatar da darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shi ne majalisun mu na biyu wanda idan ya kwa masu manta ba a jiya muna cikin bayani game da aya ta goma sha shida شنو وانا سورة يعني بركة سورة النحل سورة الإسراء قال الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مصر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ثم إن شاء الله تعالى نحيي في آية إذا مطلوبة وهذا الذكر غير كامل آية رقم مقارنة غير لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مصر فيها أمرنا مكر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا Ubangiji تبارك wa ta'ala ya بلا gaba da cewa wa idza aradna an kuma a duk lokacin da muka so mu halakar da wata alƙarya amarna mutu rafiha sai mu umarci ‘yan tamoki daga cikin wannan al'umma ce ba fasa fiha su aikata sabon Allah su aikata fasikanci su fita da iyaka ba haka alai alƙawun sai kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ta azaba ya tabbata akan wannan al'umma din wajen marnaha tadbira Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ragar daga wannan alƙarya ɗin ya yi mata ragaraga. Idan yan ba su manta ba a yammacin jiya mun fara bayanin ita wannan aya. Yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake tabbatar da sunna daga cikin sunnoninsa shine yadda yake halakar da al'umma. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya halakar da al'umma daga cikin bayinsa, to yakan sa su fetar iyakarsa ko kuma su yawaita aikin sako da suke aikatawa wanda a sanadiyar wannan sai kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ta azaba ta tabbata akan wannan al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su mun yi bayani game da abin da ainihin wato malamai suka fassara ayar a kai menene abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da amarna inda muka kawo bambanci na kira'o'i akwai kira'ar da ta zo da amarna kamar yadda muka karanta a nan akwai kuma kira'a da ta zo da amarna cewa Allah ta'ala yana shugabantar da fajirai daga cikin wannan al'umma ‘yan kamore waɗanda suka ba sa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai su kasance shugabanni na al'umma ɗin waɗanda ba sa barin ba sa imani da Allah subhanahu wa ta'ala kuma sannan suna aikata sako sannan su kansu ba sa hana aikata sako domin duk inda aka samu shugaba fajiri za ka same shi shi a kankin kansa bai kiyaye iyakar Allah subhanahu wa ta'ala ba bai kasance mai yi wa Allah subhanahu wa ta'ala so duk lokacin da aka samu shugaba wanda yake fajiri wanda bai damu da yi wa Allah ta'a ba za ka ga bai fiye damuwa da al'ummarsa suna bin Allah ko ba sa bin ka. amarna ko amarna duk yakan zo da ma'anar sanya jagorori ko kuma umarta su yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka kawo riwaya daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda yake cewa ai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi shine amarnahum bi ta'ati mun umarce su da su kasance masu ta'a ga Allah subhanahu wa ta'ala abba'ul tawafish amma sai suka ki yin ainihin wato ta'a ga Allah din sai suka kasance masu saban Allah subhanahu wa ta'ala wanda sanadiyar wannan saban da suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da shi. ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya tashi sai ya ce amarna mutura ma'ana sai muka umarci 'yan tamore daga cikin wannan al'umma da 'yan tamore kamar yadda muka ambata su ne waɗanda ba su ba ta yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ba su tsayu akan shari'ar Allah ba ba su damu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su ba ballantana su riƙe wannan umarnin su aikata sannan kuma ba su damu da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane su ba ballantana su nisanci wannan ainihin wato hali shi yasa Allah ya ambaci mutrafiha mutrafi eh, mutrafiha ko kuma mutrafun jam'i ne na mutraf akan ce mutraf ma'ana mufradi kenan na kalmar in aka ce mutraf yana nufin mutumin da yake dan tamori mutumin da yake shagalalle wanda bai damu da yi wa Allah subhanahu wa da'a ba in ya ga dama yayi da'a in bai ga dama ba ya sa'a kira fata alkarita duk wanda ya kasance da irin wannan hali da irin wannan ɗabi'a shi ake kira mutraf to jam'in su shine mutrafiha ma'ana mujirmai ɗan tamori na cikin wannan al'umma ɗalibi ɗan tamori sun fi kasancewa ko dai su kasance shugabanni na al'umma ko kuma su kasance masu kuɗi daga cikin al'umma ko su kasance manyan mutane daga cikin al'umma ma'ana waɗanda su suke da fata a ci ina fata an fahimta to waɗanda suka kasance suna da faɗa a ji galibi za ka ga mutane suna goyon bayansu ne a cikin cikin al'amuransu sawa'un daidai ne abin da suka yi ko ainihin wato ba daidai ba ne ba Za ka ga mutane suna goyon bayansu me ya sa mutane suke goyon bayansu ko dai saboda faɗayin abin hannunsu ko kuma ana goyon bayansu saboda ainihin wato tsohon kada a saba musu domin saba musu zai iya zama fitina da al'umma da aka sai al'umma ta goyi bayan irin waɗannan mutane ɗin saboda son a zauna lafiya in masu hannun da shuni ne za a goyi bayan su don kwaɗayin abin da ke hannunsu in gabanni ne ko masu faɗa a ji za a goyi bayansu su don a tsira daga makircin su da ainihin wato su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ambace su yace amarna mutrafiha a madadin yace amarna ummatuha ma'ana sai muka umarci al'ummar wannan alƙarya din amma dai Allah ta'ala bai ambaci al'ummar gaba ɗaya ba sai ya ambaci mutrafiha ɗan kamori waɗanda kila su kasance jagorori ko su kasance ainihin wato masu hannu da shuni don duk inda babba ya yi wani abu galibi za ka ga na ƙasar shi yana ne yana jinsa ina fata an fahimta duk inda babbai wani abu za ka ga na ƙasa da shi yana jin sa da aka shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su iya su su kaɗai a nan amma ba wai dan iya su kaɗai ne kaɗai waɗanda aka umarta da yin ɗa'a suka kafa ba a'a duk al'ummatan Allah ya umarci su da yin ɗa'a amma kuma ne sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala su saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da suka yi shine dalilin da yasa Allah subhanahu wata'ala ya halakar da su wannan zai nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala da dai baya halakar da al'umma sai idan wannan al'umma din ta saba masa in al'umma ba ta saba wa Allah ba to Allah subhanahu wata'ala ba zai halakar da ita ba yana halakar da al'umma ne daga lokacin da ta saba masa aka cewar amarna mutura fiha mun umarce su da su yi mana ɗa'a, amma maimakon ɗa'a ba fasa fiha sai ya zama da sun yi fasikanci abinda Allah ya ce su yi suka yi abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kar su yi sai suka aikata to wannan sababin shine dalilin da yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da ita wannan al'umma shi yasa imam mujahid bin jabar alaihi rahmatullah yake cewa Allah subhanahu wa ya halakar da ita wannan al'umma ne sakamakon saba wa umarninsa inda a ce ba su saba wa umarni Allah ba da Allah subhanahu wa ba zai halakar da su ba amma fa fasaqu fiha fasikancin da suka yi ta hanyar ketare iyakar Allah subhanahu wa shine dalilin da yasa a Allah ta'ala ya halakar da su ya Allah ta'ala a nan da ya ce a marra mutu fiha wani lokaci ne lokacin da Allah ta'ala ya sa waɗannan mutane suka fajirci suka fasu kanshi shi ne lokacin da ajalin hukumar su ya zo lokacin da Allah ya ƙaddara ƙarshen rayuwarsu ya zo daga wannan lokacin ne kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya suka dinga ƙetare iyaka suka aikata aikin alkhairi suka dinga saba masa wanda sanadiyar wannan a Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da ita wannan al'umma Allah ta'ala ya tura manzanni zuwa ga kowace al'umma ba wai iya wannan al'umma kai ba wannan manzannin umarnin Allah ta'ala a yana kasantuwa ne ga al'umma ta hanyar su domin su suke zuwa da umarni da hali na Allah subhanahu wa ta'ala su suke yin wa'azi su suke yin gargaɗi in manzannin suka shuɗe kuma waɗanda suke yin bayansu su ne malamai daga cikin wannan al'umma su suke gadar waɗannan manzanni wajen kira zuwa ga addinin Allah wajen umarni da kyakkyawa da kuma ainihin wato hani da mummuna shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al'ulama warasatul anbiya su malamai su ne magada na annabawa haka lokacin da malamai suka shuke sai ya zama waɗanda suke kiran al'umma zuwa tafarkin daidai su ne malamai da kuma salihan bayi daga cikin wannan al'umma ɗin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan sa su maye gurbin manzanni ta hanyar yin gargaɗi da bishara kamar yadda manzannin suka kasance suna yi a baya. Rusulan mubashirina wa munzirina li'alla Allah ya kuna ala nasi hujjatun ba'da rusul. su manzanni sun kasance masu bushara ne da gargaɗi ga al'ummatansu suna nuna musu abin da yake mai kyau suna nuna musu abin da yake ainihin wato mara kyau dan ya zamana Allah subhanahu Ta'ala ya katse dukkanin wani hanzari da al'umma za ta iya bayarwa idan ta saba wa Allah al'umma za ta saba wa Allah ta dinga neman hanzarin da za ta bayar ranar alkiyama don Allah ta'ala ya yi masa uzuri wata za ka ce ma ja ana min bashirin wala nadir babu wani mai bishara ko gargadi da ya zo mana Allah zai ce laqad ja'akum bashirun wa nadir a a ƙarya kuke lallai mai gargadi da bishara ya zo muku kawai kun je wa kan zuciyarku ne wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala da ƙetare iyakar Allah subhanahu wa ta'ala dan haka manzannin da Allah ya tura musu suka shuɗe da malaman da Allah ya tayar daga cikinsu da salihan bayi waɗanda suke musu gargaɗi suke musu wa'azi daga lokacin da suka dinga saba musu suna jiye wa kan zuciyarsu daga lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai halakar da su kaga idan muka duba za mu ga Allah ta'ala ya ba su uzuri ya yanke musu dukkan wani hanzari inda ya aika musu manzanni da masu bishara da gargaɗi don kar ma su ce an halakar da su ba tare da an musu gargaɗi ba ba tare da an nuna musu abin da ya kamata su yi ba yasa Allah subhanahu wa a baya mun karanta yake ce mana wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula da kai ba mu kasance masu halakar da wata al'umma ba har sai bayan mun tura musu manzo in muka tura musu manzanni masu bishara masu gargadi in sun bi su to sun tsira sun rabauta Allah ta'ala ba zai halakar da su amma idan suka kama musu suka biye wa son zuciyarsu to kaga Allah ya yanke musu dukkan wani hanzari ba ka da hujjar da za ka ce ba a turo maka mai gargaɗi da bishara domin ga mai gargaɗin ya zo maka Allah ya bada labarin ya zo amma kuma kai ne baka ainihin wato yi imani da shi ba baka yarda da abin da ainihin wato ya zo da shi ba shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake gaya mana game da irin waɗannan mutanen waɗanda suke biye wa san zuciyarsu su biye wa ruɗin duniya su saba wa Allah su ƙetare iyakarsa duk lokacin da Allah ta'ala ya tashi halakar da su sai su ce me yasa ba a tura mana manzo ba Ana ce walau anna ahlaknahum bi azabin min qabl inda a ce mun halakar da su da wata azaba Allah ya sauka musu da wata azaba kafin manzo ya zo musu da gargaɗi laƙalu za su ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasula dan me yasa baka aiko mana da manzo ba fanattabi ayatika da ka aiko mana da manzo ai da mun ba ayoyinka mun yi imani da abin da manzon ya zo mana da shi min qabl min wa nahra tun gabanin mu kasance kasantattu cikin jin kunya ma'ana suna so su nuna wa Allah cewa inda a ce Allah ya aiko musu da manzo kafin azaba da za su imani da shi shi yasa su irin gudun irin wannan yasa Allah bai taɓa halakar da wata al'umma ba sai bayan ya tura masa manzo sai bayan an tura mata manzo wanda zai umarci ta da kyakkyawa ya hana ta mummuna ya dora ta akan shari'ar Allah ya nuna mata abin da Allah subhanahu wa yake so ya kuma nuna mata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ainihin wato baya so to duk al'ummar da aka yi wa irin wannan an riga an zama yanke mata dukkanin wani hanzari ya rage nata in ka so kai imani in ka so ta kafaci illa iyaka in kai imani akwai tsira da rabauta in kuma ta kafaci wa Allah subhanahu wa akwai azabar Allah da akwai hukuma. Isa Allah ce, "Faman sha'a minkum an yastafi wanda ya so a cikin ku sai ya bi tafarki daidaici ya bi abin da Allah subhanahu wa ala ya ce su ila hadilahu sabila imma shakiran wa imma kafura haka duk Allah ya tura musu manzanni kafin saukar musu da azaba amma duk da haka sun kasance suna bayar da uzuri suna cewa me yasa za a ainihin wato yi musu azaba ya kamata a yi musu uzuri a daga musu kasa. yadda Allah ya tura musu manzanni hatta a lokacin da za a sanya su a cikin azabar sai Allah ya sa an tambaye su in su ƙara tabbatarwa da kansu cewa ba a zalunce su ba. Yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake kullama ulfiya fiha fawzun sa'alakum khazanatuha alam ya'tikum nadhir duk lokacin da za a jefa wata tawaga cikin wuta wani gungu da kafirai Allah ya ce sanda aka zo da su gabanin a sa su a cikin wuta sai mai jiran wannan wutar ya tambaye su alam ya fikum nazir shin mai gargadi bai zo muku ba lokacin da kuke rayuwa a duniya Allah ya aiko muku manzo ba wanda zai umarce ku da abin da Allah yake so ya halifa abin da Allah baya so ya nuna muku daidai ya nuna muku abin da yake ba daidai ba kalu bala iski tabbas ja ala nabiy mai gargadi ya zo mana ya ce ni imani ya ce mu yi kyawawan ayyuka ya ce mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza mu bar kaza mu bar kaza amma inda matsalar take shine fakar tabla sai muka karya mafan da ya zo ya ce mu yi imani mu yi imani sai muka ki mafan da ya ce mu yi aiki na gari mu sai muka ki mafan da ya ce kar mu saba wa Allah sai muka sa'a fakar tabla sai muka karya shi wa ƙulla muka ce ma na zaba Allah shai ɗan ya kake yi abu wani abu da Allah ya sauka. Allah bai saukar da wani addini ba Allah bai saukar da wani lissafi ba kawai ƙarya ka kana yi mana tana gaya mana son zuciya Ya ka in sai mai jiran wutar ya ce in an tun illa fi banalin mutum ke eh, to kuwa lallai sun da kuka ƙaryata ba ku kasance ba face a kan fata wanda yake mabayyana latacce shi ne wanda zai karyata manzan da Allah ya zo maka da shi ya aiko masa da kuma kafurcewa abin da wannan manzannin ya manzannin suka zo maka da shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara kuma haka za a tafiyar da waɗanda suka cewa Allah gungu gungu tawaga tawaga za a sa su a gaba a kora su zuwa wutar jahannama Allah subhanahu wata'ala ya ce hatta idza ja'uha futihat abwabuha har sai lokacin da suka zo bakin kofar shiga wutar Allah ya ce sai mu a buɗe musu kofar wannan wutar idan aka buɗe kafin su shiga wa qala lahum khazanatuha sai mai gadin wutar ya ce da su alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum shin manzanni ba su zo muku ba daga cikinku mutane irinku masu tabi'a da halayya irin ku? yadda za ku fi sabawa da su ku fi fahimtar abin da suka zo da shi shin ba su zo ba Allah bai aiko su zuwa gare ku ba ba su zo suna karanta muku ayoyin Allah ba wa yunziru lakum liqa'a yawmikum hada kuma ba su kasance su ne muku gargadi cewa kar ku kuskura ku kafirce ku haɗu da Allah irin wannan ranar ba ƙalubala sai su ce eh, tabbas manzanni sun zo mana walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin sai dai lallai tabbas kalmar Allah ta azaba ta tabbata akan kafirai Allah ya riga ya hukunta ya kuma kaddara duk wanda ya kamuce masa ya bincike ya karyata manzanninsa sai ya azabta shi za a can anan aka ce da mu fa haqqa sai kalmar Allah ta azaba ta tabbata a kansu kamar yadda a nan aka ce walakin haqqat kalimatul azabi ala kafiri kalmar Allah ta tabbata alƙawarin Allah ya tabbata Allah ya yi alƙawari cewa duk wanda ya kafu ce masa zai azabtar da shi kuma yanzu ga ta Allah zai mana azaba alƙawarin ya yi ya tabbata la'anna Allah la yuhlifu al-mi'ad Allah baya karya alƙawari in dai Allah ya alƙawari kaza wannan alƙawarin sai ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ba zai wato saba shi haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara fakiri har wayo kan irin waɗannan mutane yake cewa wa hum yastariquna fiha sun kasance bayan an sanya su a wuta za su tuga raki suna ihu suna ƙaraji a cikin wuta suna cewa rabbana ahrijna ya ubangijinmu ka fitar da mu daga cikin wannan azaba ka tausaya mana kafar da mu na amal in ka fitar da mu za mu yi aiki na gari kamar yadda kake so ghayra alladhi kunna na'mal ba irin aikin da muka aikata wanda sanadiyyar muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayin ka Allah ka taimaka rabbana akhrijna ka fitar da mu na'mal salihan in ka fitar da mu za mu aiki na kaga wannan shine abin da Bahaushe yake cewa ihu bayan aji babu irin gargaɗin da ba a yi musu ba a duniya amma ba su imani ba babu irin hujja da aya da ba a nuna musu ba amma ba su imani ba sai yanzu da lokaci ya ƙure musu suke neman a mayar da su duniya za su yi aiki na gari tare da cewa ya suke in an mayar da su kuma ba za su yi aiki na gari ba Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu alhu wa kullu lakadibun inda a ce yadda suka nema din zamu mayar da su duniya su ƙara yin rayuwa irin wadda suka yi a baya da sharaɗin da suka nema a mayar da su cewa na'amal sani an ghairar kunna na'amal za mu yi aiki mai kyau ba irin wanda muka yi mummuna a baya ba Allah ya ce la'azu limanin mu'an ƙarya suke abin da aka hana su aikatawa shi za su aikata wa innahum lakazibun Allah ya ce su suke gani suke yi in sun koma ɗin za su yi amma ko sun koma Allah ya ce mun san ba za su yi ba ƙarya su abin da aka hana ɗin shi ne dai abin da za su shi sa Allah kana wa ta'ala in suka ce a komar da su Allah ta'ala zai ce da su awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man shin rayuwar da kuka yi a baya da kuke cewa yanzu mu mayar da kuke irinta ba mun ba ku dama kun yi rayuwa ba rayuwa mai tsayi wanda duk wanda yake wa'azantuwa an yi masa wa'azi kuma ya wa'azanta wa'azantu mun rayar da su abin yanzu rayuwar da kuka yi a duniya mun rayar da ku a walan mu’amirku, shin ba mu rayar da ku ba a baya muka ba ku shekaru masu yawa ane muku wa'azi ane muku gargadi ma ya tazakkaru fihi man tazakkar wanda a wannan shekarun da kuka ɗauka yadda aka dinga muku wa'azi duk wanda yake da rabon shari'a ai ya shiryu wanda yake da rabar ɗaukan wa'azi Allah ce ya ɗauki wa'azi ya zama mutumin kirki ya yi aiki na gari ga suna cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala amma ku da ba ku yi imani ba ba ku yi aiki na gari ba wa'azin da aka yi muku bai yi muku tasiri kai ga inda ku aka cika haka in ma an mayar da ku ba za ku yi abin da ainihin wato ake so a yi ba a can din mai gargadin ya zo muku waje a kumun gazir yadda waɗancan mai gargaɗi ya zo musu suka gargaɗansu suka wa'azantu kuma mai gargaɗi ya zo muku amma ba ku wa'azantu ba da ka Allah ta'ala sai ya ce da su fa zuqu ma lizzalimin na nasir fa zuqu ku ɗanɗana azaba ku ɗanɗana yanzu kuka fara kamar yanzu ne mafari fa zuqu ku ci gaba da shan azaba ku ci gaba da tantana ma lizzalimin min nasir Allah ya ce da sai azzalimai ba su da wanda zai taimake su ya fitar da su daga cikin ainihin wato azabar Allah subhanahu wa ta'ala. wannan ya ne mana ishara akan cewa dukkanin waɗanda kaga Allah ta'ala ya halakar da su ba wai haka kawai Allah ya halakar da su ba. Ba haka kawai Allah ya halakar da su ba. Allah ya halakar da su ne bayan ya aika musu manzanni sun kafin cewa waɗannan manzannin sun ƙunyata su sai Allah ta'ala ya yi maganin su shi yasa a tada ibn Du'ama as-Sadusi alayhi rahmatullah yake cewa inna Allah ta'ala la yu'adhibu ahadan Allah ta'ala baya halakar da kowa hatta ya taqaddama ilayhi bi khabrin aw bayyina har sai Allah ya fara gabatar maka da labari na shari'a ko an nuna maka wani abu wanda yake na hujja bayyananniya akan kai imani da Allah in ka yarda ka yi imani tasira in baka yarda ba kuma baka imani ba to Allah subhanahu wa sai ya halakar da ko kuma a halakar da bawa saboda zunubinsa shi yasa yake cewa wala yu'adhibu ahadan illa bi dhanbi kuma Allah baya halakar da kowa sace da zunubinsa da ka sabubba guda biyu ne suke sa Allah ya halakar da al'umma ko ya halakar da bawa ko dai kafircewa Allah subhanahu wata'ala bayan bayyana shari'a da hujjoji bayyanannu ko kuma zunubin bawa ko da a ce bawa ya yi imani matuƙar ya kasance yana tsetara iyakar Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata sako da zunubi to Allah subhanahu wa ta'ala yana ainihin wato halakar da shi da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da waɗannan mutane ne saboda ne saboda azab saboda kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma aikata laifukan su shi yasa Allah ya ce haqqa alaiha al-qawm sai kalmar Allah subhanahu wa ta'ala ta azaba ta tabbata a gare su shine fi aifa wajaba alaiha ya wajaba a a kan wannan al'umma din bi ma'siyatihim wa fisqihim wa tughyanihim saboda saƙon Allah subhanahu wa ta'ala da suke yi da fasikancin da suke yi da kuma ɗagawa da girman kai da suke yi. Allah subhanahu wa ta'ala sanadiyar wannan bayan ya yi musu dukkanin ainihin wasu wani uzuri ya yanke musu dukkan wani hanzari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da su ɗaya daga cikin magabata imam al-khashani Alayhi rahmatullah yake cewa inna li kulli shay'in fi dunya zawai yace kowane abu ka gani a duniya akwai lokacin da zai zo wannan abu sai ya bushe ya kare ya kafe zama na babu shi yace wa zawaluhu bi husul al-i'dadi yaqtadi dhalika yace wannan abin kuma yana bushewa ne daga lokacin da abin da aka kaddara shi ne zai fitar da shi ya zo zuwa gare shi duk abin da ka sani a duniya yana karewa yana gushewa lokacin gushewarsa da karewarsa shi ne lokacin da iyakarsa ta tabbata yanzu in ka ɗauki ɗan adam yana gushewa yana karewa amma menene abin da yake gusar da shi ya karar da shi shine mutuwa lokacin da ajalin ka ya zo li kulli ummatin ajal فإذا جاء أجلهم لا يتأخرون ساعة ولا يستأخرون haka in ajalin wannan mutum ko wannan al'umma ya zo Allah ba zai jinkirta maka ba sai ka kashi haka alƙarya in ajalin rayuwarta da tabbatuwarta a ban ƙasa ya zo to Allah zai sanya wani dalili ya zo ya zama shine dalilin halakar da ainihin wato wannan al'umma da yace da haka duk wata al'umma da Allah ta'ala ya halakar da ita akwai sababin halakarta menene sababin halakar wannan al'ummar shine cancantar azaba ita kuma azaba tana cancanta ne ga al'umma daga lokacin da ta kafa cewa Allah subhanahu wata'ala daga lokacin da ta fita daga yi wa Allah da'a ta saba wa shari'ar Allah yace daga wannan lokacin Allah subhanahu wa ta'ala zai halakar da ita wannan al'umma din ya kawar da ita ya zamana kamar ba a taɓa yin ta a bayan ƙasa ba. Shekara Imam Al-Alusi alaihi rahmatullah yake cewa wannan alƙaryar Allah subhanahu wa ta'ala da yi magana a kanta nau'in azabar da Allah subhanahu wa ta'ala yi amfani da ita cewa ba haƙa alaiha alƙawlu fa jammarna a tadmira nau'i ne da cewa Allah ya za ta yi mata raga-raga ta yadda ya fatar da gurbinta a ban kasa da baki ɗaya ya ce domin yadda ayar ta nuna halakarwar da Allah yi wa wannan alƙarya ɗin halakarwa ce wadda take cikakkiyar halakarwa an keɓe ta su gaba ɗaya babu wanda ya rayu a cikin wannan al'ummar sai waɗanda suka yi imani waɗanda suka yi imani kuma sunna ce ta Allah yakan fitar da su daga cikin alƙarya gabanin ya halakar da ainihin wato wannan alƙarya da Allah ya ba mu labari dukkanin al'ummatan da ya halakar ya tseratar da waɗanda suka yi imani kafin ya halakar da rabuwa mutanen annabi Nuhu alaihi salam Allah ta'ala ya ce fa kadzabuhu fa anjaynahu wal ladina ma'ahu fil kulk wa azraqna alladhina kafaru bi ayatina innahum kanu qawman 'adil sun karyata annabi Nuhu alaihi salam bayan sun karyata sai Allah ya ce fa anjaynahu sai muka tsayar da shi shiwa annabi Nuhu wallazina ma'ahu da waɗanda suke tare da shi ai wallazina amanu ma'ahu duk wanda ya imani yana tare da shi Allah ya tsayar da shi fitika a cikin jirgin ruwa sai Allah ya ce fa azra'na allazina kazzabu bi ayatina amma sai muka zulmiyar da waɗanda suka kafuci suka karyata ayoyinmu inna hum kanu qawman amin domin da dai ba su kasance masu ɗaukar wa'azi ba haka mutanen annabi hud Allah ya ce fa kazzabuhu fa anjaynahu wal ladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladina kazzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin sun karyata shi sai muka tseratar da shi ga waɗanda suke tare da shi da rahmar mu muka kuma yanke bayan waɗanda suka karyata ayoyinmu domin ba su kasance mummune ba ma'ana sai muka halakar da su galibi irin haka ce take faruwa Allah ya yakan tsiratar da muminai ya halakar da waɗanda suke saba masa waɗanda suka kafirta waɗanda suka ke tarayya wani lokacin kuma Allah ta'ala yana haɗawa kowa da kowa ya halaka da wanda ya imani da wanda bai imani ba Allah sai ya halakar da su gabaki daya bisa ka'idar wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul azab Allah ya ce ku ji tsoron wata fitila da za ta zo wadda in ka zo babu ruwanta da wanda ya zalunci da wanda bai yi ba kowa haɗawa za ta yi kowa haɗawa za ta yi Allah yana irin wannan halakarwa ɗin idan ya ga dama ya halakar da kowa da kowa yadda ya zo a cikin hadisin ainihin wato eh, ummul mu'minin Zainab bint Jahsh Allah ya kara mata yadda Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa yaghzu jayshin al-Ka'ba fa idza kanu bi bayda'in min al-ard khasafa Allah bi awwalihim wa akhirihim wa man laysa fiha Allah ya ce da sannu wasu mutane za su taho da niyyar rushe Ka'aba suna cikin tafiya sun kasance akan wani fili tetan ba gida gaba ba gida baya ko ciya da zango a wata ƴar alƙarya wani ƙaramin gari sai Allah ta'ala ya ce su da su gaba ki da farkon su da na ƙarshe da ma waɗanda ba su da wannan niyya ma'ana Allah ya sa ƙasa ta buki su rufta a mayar harshe sai take tambayar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya rasulullah kaifa yaqtifa Allah bi awwalihim wa akhirihim wa man laysa fihi ta yaya Allah zai halakar da na farkon su da na ƙarshe da ma waɗanda su ba su da wannan niyya wasihim aswatuhum a ciki fakila da akwai ɗan kasuwa wanda kasuwanci su ma suke yi ba su san me yake faruwa ba maki sallallahu alaihi wa sallam ya ce yaqif Allahu bi awwalihim wa akhirihim wa man laysa fihim thumma yub'athuna ala niyyatihim Allah zai halakar da su gaba ɗaya na farko da na ƙarshe da ma waɗanda ba su da wannan mummunan niyyar daga baya sai Allah ya tayar da kowa akan niyyarsa wanda aka yi masa azaba ba tare da wani laifi ba sai Allah ya ba ta sakamako mai girma sanadiyar wannan azabar da ya sha shi ne azabar ta masa a bashi aljanna ina fata an haka hadisin na Zainab Allah ya kara mata yadda da take da annabi yake magana akan cewa Allah zai iya halakar da al'umma gaba daya da wata fitila wadda in ta zo ba ba za ta kauce waɗanda suka yi laifi kamar waɗanda ba shi ba kamar faɗin Allah ta'ala wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul azab sai take cewa ya rasulullah annu bali kuwa fil salihun ce ya manzon Allah yanzu za a iya halakar da mu gaba daya tare da cewa a cikinmu da akwai mutanen kirki akwai waɗanda su ba saƙon Allah suke babban ma'anawa halawa suke a saba wa Allah su masu da'a ne ga Allah masu biyayya ga Allah amma yanzu sai a haɗa hasu a halakar فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم sai manzo Allah ya ce kwarai da gaske Allah yana iya yin wannan ya halakar da al'umma gaba ɗaya na garinta da baragurbinta iza kafuran khabar daga lokacin da barna ta yawaita shi duk lokacin da barna ta yawaita a cikin al'umma to suna dab da haɗuwa da fushin Allah subhanahu wa ta'ala da yadda Allah zai rufe ido ya halakar da kowa a cikin wannan al'umma mutane kirki da mutanen banza matakar barna ta yawaita a cikin al'umma ya sama aiki sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cewa yana daga cikin alamu na tashin alkiyama shine yawaita barna a cikin mutane ta yadda barna za ta mamaye duniya gaba ɗaya duk inda ka shiga barna sabon Allah fasadi ƙetar iyaka to lokacin da kuka fara ganin irin wannan ya fara yawaita a cikin al'umma da Allah ya ce kan tabbata sa'a to ku jira ya alkiyama domin lokacin ta ya zo yana da ainihin wasu kasance. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fatambarna a tadmira sai muka ragar daga wannan al'ummar muka yi mata raga-raga ta yadda babu wani gurbi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bari na wannan al'umma din da za a dinga tunawa da su sai dai labarin su kamar yadda Allah ta'ala yake ba mu a cikin wannan aya ubangiji ta'ala ya ce wa kama ahlakna min al-quruni min ba'di nuh nawa nawa ne daga cikin al'umma al'ummatai waɗanda muka halakar da su bayan shuɗewar annabi nuhu alaihi salam wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira lallai ubangijinka ya isa ya zama masani mai ba da labari game da abin da bayansa suke aikatawa na zuri a nan Allah ta'ala sai yake bayar da labari ga kafiran ƙurashawa ya nemi su gargaɗi game da azabar da za ta iya zuwa musu sanadiyar sa'a umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma ƙarya tashi ga rashin yin imani wannan alƙaryar da aka ba su labari an halakar kamar gargaɗi ne ake yi musu ana ja musu kunne don su fahimci cewa in har suka sifanta da irin siffar waɗancan mutanen su suma Allah zai halaka don su fahimci kuma ba iya waccan ta kaɗai aka halakar ba a'a bayan shuɗewar zamanin annabi nuhu an halakar da al'ummatai masu tarin yawa Allah ta'ala sai ya ce min ba'di nuh me yasa ba a ce min ba'di adam ba domin annabi adam shine annabi da farko a bayan ko to kuma bayan annabi adam ya zo ya yi zamani ai an samu karni goma tsakaninsa da annabi dubu tsawon shekara dubu domin karni ɗaya shekara ɗari kamar yadda abdullahi ɗan abbas ce to amma allah bai ce min ba da adam ba sai aka ce min ba da nuhin bayan annabi nuhu malamai suka ce wannan ishara ce da za mu fahimci cewa tsawon zamanin da aka ɗauka daga rayuwar annabi adam har zuwa kan annabi nuhu mutane suna kan tauhidi sun kadaita Allah kuma suna bautawa Allah ba a fara samun shirka ba sai yaushe sai zamanin annabi Nuhu alaihi salam haka Allah ta'ala ya ce min ba'dinu wannan kam da Allah ya ce wa kam ahlakna min al-qurun wannan kam din malamai suka ce ka zo ne a nan bi ma'ana khabariya labari Allah yake bayarwa ba wai tambaya ba shi ba ba ba mazariya ba ba in ta zo ne eh, a matsayin khabariya ana so a gaya maka cewa ka sani an halakar da ta yawa daga cikin alkaryu bayan shuɗewar annabi ne ina fata an fahimta shi ka ce wa kam ahlakna min alquruni min ba'd no ai an halakar da ta yawa daga cikin alkaryatai bayan annabi ne shi yasa aka ce min kika kuma min din malaman suka ce ta zo ne li tamyizil don ta bambance maka adadin ta nuna maka cewa adadi ne wanda yake mai yawa ina fata an fahimta kam khabariya ce ana baka labari cewa Allah ya halakar da al'ummatai kafin bayan annabi Nuhu sai kuma aka zo maka da min in ka haɗa kamtin da min din abin da za su nuna maka shine Allah ya halakar da al'ummatai masu tarin yawa bayan shudewar zamanin annabi Nuhu ina fata an fahimta na Qur'ani kenan wannan kaga kira ce kalmomi ne guda biyu amma kuma in ka dauke su za su buɗa maka wata ma'ana wanda take mai yawa shi da yaran mu zamu magana dogon sentence amma sai aka takaita maka shi a harufa guda hudu kafin da mimun da mimun da nono ina fata an fahimta ya ka Allah ce wa kam ahlakna min al-quruni min ba'di nuh min al-quruni ai min ma'ana karni karni daga cikin zamanin duka al-qurun jam'i ne na me alƙarni zamani guda ɗaya asali idan aka ce alƙarni malamai sukan ce abin da yake nufi shi shine almuddatu tsawila wani lokaci wanda yake ne mai tsayi almuddatu tsawila min zaman an fahimta wani lokaci daga cikin zamani wanda yake mai tsayi zai iya yiwuwa wata ɗaya zai iya yiwuwa shekara ɗaya zai iya yiwuwa shekara talatin amma abin nufi ko kuma zancen da ya fi inganci shine karni ɗaya yana nufin shekara ɗari akwai malaman da suka karni ɗaya yana nufin shekara arba'in amma zance mafi inganci karni ɗaya yana nufin shekara ɗari ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ke cewa khairul ne karni na alladhina mallabi thumma alladhina yalunahum mafi alkhairin zamani manzo Allah yake shine zamanin da ne rayuwa a ciki sannan wanda ya biyo bayan sa sannan wanda ya biyo bayan da haka Allah subhanahu wa ta'ala a nan yake cewa wa kam ahlakna min al-qurun min ba'di nuh nawa nawa ne daga cikin al'ummatai alqallu da muka halaka bayan annabi nuh alaihi salam haka malamai suka ce al-qurun nan zai zo dauki ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine abin da muka faɗa muddatul tawila min al-zaman ko lokaci ne sai na ainihin wato na zamani to al'urun kuma zai iya kasancewa al'ummatun lati ashat inkar al'ummar da ta yi rayuwa a cikin wannan karni kamar adawa kamar samudawa kamar mutanen ainihin wato annabi nusa sun kamar fir'auna da mutanen sa lokacin Allabi musa alaihi salam duk wannan mutanen za a iya kiransu ne al'urun zamanin nikan da suka yi rayuwa a ciki ina fata an fahimta haka Allah subhanahu wa ta'ala يكشف وعاد وعاد وثمود وأصحاب وعاد وثمود وأصحاب الرث وأصحاب الرث أقلبه آه، وعاد وثمود وأصحاب الرث وقرونا بعد ذلك كثيرا الله يشي وعاد جزاما من جهاد وصفير أيوة وثمود جزاما من جثمود وصفير أيوة وأصحاب الرث da kuma ashabun ras suwai ashabun ras eh eh a mutanen annabu shaibu su ne ashabun rafi eh ya aka shiru mutanen annabu sallallahu alaihi shaibu su ne ashabun ras adawa annabi hud samud annabi salih bayan samuda sai waɗanne mutane mutanen annabi shu'aibu alaihi salam in ka koma cikin suratul a'raf bayan Allah ya ce laqad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi inna allaha ma lakum min ilahin ghayru annabi nuhu ya kude da mutanansa sai Allah ya ce wa ila adin aqahum huda qala ya qaumi inna allaha ma lakum min ilahin ghayru bayan ya butuke sai aka ce wa ila samud aqahum صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بايعوا موسى سياقه والى مدين اخاهم شعيبا daga ko ba an bata maka nan ba sai aka kawo adal aka kawo samud aka ce ashabar rafi ka san mutanen annabi shaibu ake ne sai Allah ya ce wa qurunan ba'da zalika kathira kama waɗansu al'ummatan bayan waɗannan masu yawa ko waɗansu zamanin nukan bayan waɗannan waɗanda suke ainihin wato masu yawa Allah subhanahu wa ta'ala a nan sai ya ambaci annabi nuhu ya ce min ba'adi bayan shuɗewar annabi Nuhu alaihi salam waɗannan mutanen gabaki ɗaya tun daga kan adawa da samutawa da Asabun rassi da fir'auna da waɗanda suka biyo bayansu sun yi rayuwa ne bayan shuɗewar zamanin annabi Nuhu alaihi salam da suka yi rayuwa har ya zama da sun zaɓi akan sun zaɓi ƙarya a kan gaskiya sun zafi son zuciya akan imani sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi amfani da wannan abin da suka zabar wa kansu ya halakar da su Allah sai ya ambaci annabi Nuhu kamar yadda muka ce bai ambaci annabi Adam ba saboda annabi Nuhu shine manzo na farko da aka karyata annabi Adam ba a karyata shi ba In da duk waɗanda annaba adam ya kira zuwa ga addinin Allah ɗayansa ne da jikokinsa ba wanda zai karyata shi shi aka fara halitta kafin a halicci matar ta sayyida Hawwa alaiha salam kafin a dinga haifi kafin su dinga haifa ƴaƴa ka duk waɗanda za su zo a ƙasa ƴaƴansa ne da jikokin ba wanda yake da ƙarfin halin da zai iya karyata alƙarfansa ko babansa sai da aka ɗauki tsawon ƙarni goma shekara dubu kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya lokacin annabi Nuhu alaihi salam sai aka samu waɗanda suka fara shirka suka fara bautar wani Allah sai Allah ya tada annabi Nuhu alaihi salam daga cikin su don yi musu bishara da gargadi. to da ya musu bishara da gargadi sai suka karyata shi Allah ya ba mu labari a cikin suratul a'raf cikin suratul anbiya cikin suratul qasas cikin suratul shu'ara da wasu daga cikin surori kamar suratul wasu ita kanta yadda ya je yana kiran mutanensa da yadda suka karyata shi Ku kasantuwar shi ne annabin farko da aka karyata aka cutar da shi aka yi masa izginanci iri-iri kuma kasantuwar al'ummarsa ita ce al'umma ta farko da Allah ya fara halakarwa shi sa duk labarin da za a baka na halakar da wata al'umma zai biyo bayan zamanin waye zai biyo bayan zamanin annabi Nuhu domin daga kansa aka ba da aka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya kissar annabi Nuhu ta zama zamaninsa shine zamani na farko na kissoshin alƙur'ani ga baki daya musamman kissa wadda take tattare da ibra take tattare da wa'azantarwa take tattare da tsoratarwa take bayani game da irin narkon azabar Allah za mu ga kissar annabi Nuhu alaihi salam ita ce suratul a'raf ita ce sura a jerin Qur'ani wadda ta fara bayar da labarin annabawa da al'ummatanci za ka ga wata kissa ta fara bayarwa kissar لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قومي ليس بي ضلالة ولكن لي رسول من رب العالمين أبلغكم رسالة ربي وأرسله لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو أجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلك وأدركنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أمين هذا كثر النبي له أكثر sannan sai adawa sannan sai samudawa sannan sai ashabul rasi sai al'ummatan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labari haka idan ka ci gaba da duba waɗansu surorin kamar suratul hud ita ma da ta tashi bayan bayar da labari bayan ta yi magana akan annabi adam magana annabi nuhu alaihi salam ta fara kafin ma ta yi magana annabi isa haka in ka ɗauki shu'ara haka in ka ɗauki anbiya ka ga duk Allah yana buɗe kissoshin annabawan ne da da annabi nuhu alaihi salam domin zamaninsa shine zamani na farko akan al'ummar da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara yin azaba kuma azabar da aka yi wa al'ummar annabi Nuhu azaba shi wanda ta karafi duniya gaba ɗaya, azaba shi wanda ta karafi duniya gaba ki daya domin bayan shuɗewar al'ummar annabi Nuhu sai da aka ɗauki dogon lokaci kafin a ƙara samun waɗansu mutane da za su bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala har a kai ga jallin cewa a Allah subhanahu wa ta'ala ya halaka da su Eh, in ka duba yanayin azabar da Allah ya bada labari ya yi wa mutanen annabi Nuhu alaihi salam kai ka san cewa ba azaba ce wadda ta karama ba ba azaba ce karama ba wadda za a dan bada labarin ta kawai ya wuce ya tuke a'a azaba ce wadda take babba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari lokacin da annabi Nuhu da mutanen su suka shiga cikin jirgin ruwa cikin suratu Yunus wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين Allah ce sun hau jirgin ruwa jirgin yana gudanawa yana tafiya akan ruwa da izinin Allah kalmauj kamar igiyar ruwa yana sama yana haka yana gaba annabi nuhu ya ce da ɗansa ya bunayya ya kai ɗana eh kan ma'ana zo ka hau jirgin ruwa tare da mu wala ta kun min al kar ka kasance cikin waɗanda suke hasara waɗanda Allah zai kasa wala takun min al-kafirin ma al-kafirin kar ka kasance cikin tare da waɗanda suka kafirce wa Allah ala sa'awi ila jabal ya'tini min Allah kace a a ba bai ta hiyarka ita hiyarka bane ga wani tsauni can zan je na makale sa'awi ila jabal zan samu mafaka akan wancan dutsen ya azuluni min Allah zai tsare ni daga wutar daga ruwa kar yayi tsayi da yawa kalle shi ruwan ba zai zo inda yake ba surku dudu sha sha sha bai san wani irin ruwa bane ba قال na عاصم اليوم min amfani الله illa man رحم sai kai ka sani yau babu wanda zai tsira daga al'amarin Allah ba shi wanda Allah ya ji kansa wanda Allah ya ji kansa kuma shine wanda yake cikin wannan jirgin ruwa domin jirgin shine jirgin fito Allah ya ce fa hala bainahuma al-mawt fa kana min al-mughraqin sai igiyar ruwa da ambaliya ta shiga tsakanin su ruwa ya daga ya kasance daga cikin waɗanda aka halaka karshe sai Allah ya ce wa qila ya ardu ma ma'aki wa ya sama'i aqli'i wa dhiba al-ma wa qiya al-amru wa qad ala al-budi wa qila qila lil qawmi ruwa ne sama ta kasa Allah ya ce muka ce da sama saukar da ruwan da ke cikin ki zubar da ruwa kamar da bakin ƙwarya haka ma kuma ta ambaliyar da na ta koguna suka haɗu suka dinga ambaliya irin wannan kasan ba wanda zai tsira in ba wanda Allah ya gada haka wannan azabar azaba shi wadda ta karafi ko ina ko ina na duniya sai da wannan ambaliyar ta kai babu wanda ya tsira face wanda ya shiga cikin wannan jirgin ruwa ka an ɗauki dogon zamani kafin lokacin da ainihin wato adawa suka zo da annabi hudu alaihi salam ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira lallai ubangijin ka ya isa ya zama masani kuma mai ba da labari game da abin da ainihin wato bayan su suke aikatawa na zunubi abin da bayan suke aikatawa na zunubi ubangijin su ya sani kuma yana gani kuma zai ba su labari ranar alkiyama a lokacin da ya zo ba su sakamakon wannan abin da suka aikata zamar shari'a alaihi rahmatullah a cikin tafsirin sa yake cewa al'ayatu tadillu ala anna dhunuba iya ashabul halaka yace wannan ayar idan muka duba za mu fahimci cewa tana nuni akan cewa ba wani abu ne yake sabbaba halaka da al'umma ba face zunubi zunubi shine mafi girman abin da ke sa Allah subhanahu wa ta'ala ya halakar da al'umma وذلك لأنه لما أقض إهلاكهم بعلمه بالذنوب علم أتم yake ci ilmin akan yake domin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ƙarshen wannan al'ummar da ya halakar da ita ya halakar da ita ne saboda ya san abin da ta aikata na jaribi sanin da yawa abin da suka aikata kuma sanin da cikakke tun da har ya san yawan zunubin ya san yadda ba za a ƙara musu uzuri ba sai dai a halakar da shi yasa za ka ga duk al'ummar da Allah ya halakar da ita ya halakar da ita ne da zunubin فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسف ومنهم من أغرقنا ومنهم من خسفنا ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون Allah ce fa kullum akadna bi zambi duk al'ummatan da muka ba ku labarin mun halakar da su Allah ce mun halakar da su ne saboda zunubin su laifin da suka aikata da ketar iyakar da suke ta Allah shi yasa Allah ya halakar da su fa minhum man arsalna alaihi hasiba Allah ce daga cikin su akwai waɗanda muka tura wa iska guguwa mai ƙarfi ta halakar da su wa aka man akhadhathu sayha daga cikin su akwai waɗanda muka tura musu tsawa aradu ta halakar da su wa min umman khatabna bihi bi ard daga cikin su da akwai waɗanda muka sa aka ta kiske suka fada suka rusa muka mayar muka rufe wa min umman a aghraqna daga cikinsu kuma akwai waɗanda muka dilliyar da su a cikin ruwa kama kana Allah ya yi amma da kai dukkanin su Allah da zalunci su ba walakin kusa anfusahum yadlimun sai dai su ne suka zalunci kawunan su da kansu daga duk al'ummar da kaji Allah ya halakar da ita ya ɗaiɗe ta sa ya yi mata raga-raga ita ta jawa kanta domin al'ummar da ta imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato halakar da ita malamai suka ce faɗin Allah subhanahu wa ta'ala kafa fi'ili ne fi'ili ne ko wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira sai Allah ya amfani da kalmar kafa dan a nuna wa annabi sallallahu alaihi wa Allah madaukakin sarki shi ya halakar kuma bai halakar ba sai bayan ya san me suka ya san sun a azaba da ka sanin Allah ya isa ya wadatar da manzon Allah ya fahimci cewa Allah zai taimake shi a cikin dukkanin al'amuransa don ya zama na baya neman taimakon kowa inda Allah ina fata an fahimta shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da kafa'ana wa huwa kafidu wa hasabahu ya isar masa kuma zai kare shi daga komai shi sa Allah ya ce kun ka yafi ka kuma Allah. da sannu Allah subhanahu wa ta'ala zai isar maka game da kaidin kowa da sharrinsa wa kuwa sami'ul alim lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance ainihin wato masani ne kuma mai ji ne ya kama da suka ce Allah ta'ala kuma a nan ya kawo kalmar kafa dan ya kasance yana lallashin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yana kuma kwantar masa da hankali game da abin da ya faru na al'ummatan da suka gabata na ƙaryata manzanni da suke kada ya damu don an ƙaryata shi da sannu akibar waɗanda suka ƙaryata shi ɗin za ta zo musu da mummunan ƙarshe da mummunan ainihin wato sakamako abin da na da Allah ta'ala ya ba mu ladan baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya yafe min da yafe mana baki ɗaya za mu dakata a nan saboda lokaci. Ah, har yanzu kamar yadda kun ke jiya muka fara kuma an riga an sani duk shekara in mun buɗe asusun marayu ba wai muna dakatawa ba ne ba kullum muna ƙara tunatarwa ne wajen neman taimako wajen ɗan uwa saboda haka kamar yadda aka saba ba za mu gajiya ba muna faɗaitar da kawunan mu wannan aiki na alkhairi domin tallafa wa maraya aiki ne wanda yake mai girma ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce ana wa kafa ka hatani wa mafiya da da mai taimakawa maraya mai ɗaukar nauyinsa haka muke ranar kiyama ya ka mutuna babu aikin da zai kusanta mu da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a aljanna fiye da kyautata wa maraya wallahi duk sallar ka duk azumin ka manzo Allah bai ce za ka mabuce shi ba amma ya ce in ka ce masa maraya kai mabucin ka ana ganewa duk sallar ka in kai ne hasumiyar masallaci wannan sallar ba za ta sa ka zama kusa da manzon Allah haka duk azuminka sai ka kai annabi Dawud wajen azumi sai kan yafi kowa azumi kaza Allah bai ce mai azumi makoci na bane amma ya ce mai taimakawa maraya makoci na ne da haka in baka taimakawa maraya ka zama makocin annabi ba watakila za ka je kai wani abin da bai kasance mai amfani a gare ka ba A dukiyarka kuma ka kasance kila makocin wani wanda ba za ka so kasancewa ka ba Allah ya kare ka haka a taimakawa waɗannan 'ya'ya namu ‘ya'yanmu ne, ƙannanmu ne, ‘ya'yan ƙyanƙuwanmu ne, ‘ya'yan abokanmu ne, ‘ya'yan aminanmu ne, ‘ya'yan maƙotanmu ne, ‘ya'yan yayyanmu ne, ‘ya'yan ƙannanmu ne. Wataran ‘ya'yana ne, wataran ‘ya'yanka ne. In ba ka taimaka musu a yanzu ba babu wanda zai taimaka wa naka. Amma wallahi in ka taimaka wa ɗan wani sai Allah ya taimaki naka, ko bayan ranka. Haka wannan guziri ne muke yi wa kawunanmu, ga lada ga kuma ajiyar bayanmu da muke ba wa Allah. kuma rance ne duk wanda ya bawa Allah Allah ta'ala zai linka masa man dal ladhi yuqridu Allah ardan hasanan wa yudha'ifahu lahu ad'afa kathira Allah ya ce wane wanda zai bawa Allah bashi wanda yake mai kyau Allah ya ninka maka ninki mai kyau Allah so yake ka bayar in ka ki ka bayar kuma Allah zai kwaci shi yasa Allah ya ce wallahu yaqbidu wa yabsu arabai suka ce an fara cewa yaqbidu ne dan amira ba in ba ka bayar wallahi ya kwaci sannan aka ce wa ya busu in ka ji tsoron ɓacewar ta bayar za a yi wata ma ina fata an fahimta da haka in ka zama matsolo wallahi lil khairi in ka duka fa in bara ka yi musu rowa daga bara zuwa yanzu za ka ga arzikin ka karuwa ya ko rabuwa ya in ka bayar rabuwa ya ko karuwa ya wallahi in ka bayar ba ka san yaro in ka bayar kuma wallahi ka san yaro wannan alƙawarin Allah ne ba abba dalla ba ne ya faɗa so da aka mu taimaka waɗannan yara ga yan wani agaji suna zagayawa Allah ta'ala ya bada ikon taimakawa Allah ta'ala kuma ya karɓa mana idan mun taimaka din Allah ta'ala ya sanya mana ikhlasi a cikin zukatanmu Allah ta'ala ya karɓi ibadunmu Allah ta'ala ya sanya mu daga cikin bayi waɗanda suke samun yanci a cikin wannan wata Allah ta'ala ya shiryar da mu ya gyara mana zukatanmu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي المسلمين يا رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.